abona ogayi yanayi sun ga taimama nan ba na yi gagabe gi yi ci a gada bayaniya egya al'ada be gya gimai be gya tsara turai na dauna iba za a facewa ga to taimama alaula gwagwaya ya nuwa yin jana ba na bebe zana fu jana ba na ko ya gyara lada ba wa malade nuwa ko ma mawa nuwa de amma na ka ci ba wa lanuwa wa to sallah na ji da kame wuce wani a gawa galuwa wa gwagama ebe fufu na wala nuwa wa na wama wala go keke wala sallah ji ebe gide wa gugu ala wama ebe jana bai timba asuba mai da bayani nuwa na maude na haifuwa a ga lagu da kyau lata mamauji ne wugwa da wani musulmin don da a ibe ta jikana nye ta imama ya pale da oci kata ebe izo zoga be dabe nye nuwa otu dana amma na kaci bawa funuwa wa amma ga ajiye da ya waya na waya ji san labe. bibaye gya lade wa malafu nuwa nan ya da waya na waji sallah bai jana bai dana kan wa malafu nuwa nan ajiye da waya na waji sallah bai bibaye gya gima wa malafu nuwa nan to shari'a yadda ci lagogwa nuwa dana on gayi taimama na waya ci nan lagwawa yau gbekin guba ba wago pe wala wọn ṣe lòṣì ṣe kàná ṣe ká lábàbọ àbí gẹdẹ wọn yẹn yẹ wọn náà wọn ya wala yẹ wà wọn tsọ ọsùn yẹ ba wọn wala yẹ zọba tsọ ọsùn yẹ wá gbẹrẹgẹdẹ wọn bẹ wá pa kọmọ yẹn sọ nana wọn lágbè kẹndà náà wọn kún tó yà wọn tọ yẹ tọ la tẹ̀yìmọ́mọ́ gbọ́gbọ́n àlùlá ebe náà wọ́n dénú wa sálà máa ń jà kọ́wọ́ wala taimama oji wala sallah oji wanda nuwa to dana amma wa koya waga ga wa nabi na waga kwa nabi wa dana wa fina wa mande kike zana wai dai lodana ba nan wadana ku ce ba ku lopana to shari'a da jiyawe wala nuwa na tsarai wala go kike nana fatan ya bayanin na jijji gwagana ne yana laye yi gaban ne wani ga lesson wuce ba da zuma mine ga gane ji ga gwagale na a ga lana ya wuce na yawanci ta yi taimama amma ga kagba na ga waga taimama ji kwaya na kilo ba ndo ci be taimama na wuda ji sallah na ya wadi taimama wu ba na ji kanan adana koyo da san lo ba na ga da ji sallah na amma ga ga la te mama ni ji sallah su ku ba ma wado la te ni o sallah guba ko sallah guta ko sallah ma lokaci gutu ta wuce ma wanda shi ba man yau ga te mama ji cha sallah zuru ji o mai shi ba ga o magaga wajen o mai lo ban da o masabe yana na sallayin la'asar kake dabe wala ta imama wa waji zuru na je sallayin la'asar wobe kama man ji da shi da ya ga wucin ilu labe ba ga be ga wayo ma te ga lalle wu dabo da gida wannan bayanin na yi ga na ki bayani e jajima e jalada e jatsara tsoro man ga ma'ana al-haid wal ikmatu ke ga al'ada ke man la sokoci lajije ga al'ada ta tiyin da gijibo a ci ka ba gijo man ga yanayin alhaido ya bala arabce jimiyar na ungayi sailanu shay'in wa jariyani jíjẹ sí yé èèyàn kó ẹsẹ̀ dáyé èèyàn sailanu shay'in wa jariyani amma wa fi shara damun ẹdìwò ya hadusu lele onsa na yage bele na bi muktada tabi'a kamina kana wa liuye na ga kun ma kun yi wa kun yi le na e ga ne be yu be biduni sababi fi awqatin ma'lumi wa bebe unji nyando cha bebe wo chibia oyin banya onje batan waji gbe wo be da kana gwayi wa be da kana mo gwayi wa be da na gwayi ke da na wa be ya na mana ya ga ala da je ba shari'a bu ngaman ga fa wa damun tabi'i laysa lahu sababun min maradin aw jurh aw sukuta awlad wuladati iga ala da ojibatai lawbiya

manga wami ma annahu damu tabiyu yana lawu ga gyanne juyoyin wato eh wuji batan wale yi yu bojiye zawangi na zawangi na mu yi bojiya na unga ye zanyi zaje ona fa innahu yahtalifu bi sababi halil unsa e gyanna wale waji wa de rike kamiye bibiwi ebo ẹ̀rí pé ìdáni jí wọn ẹgbẹ́ yà káàkiri náà. mọ́ngá wọlé hikimatu fíì kí lásò kwan dúdú yẹn jẹ́ àládàáná látà tí ẹ̀ zàyìn dàjí jìbò da lókàtí náà wà tóbi ẹ̀ lọ́wọ́ tí tìyàyìn bẹ́ẹ̀ yìí náà àmọ́ kí èdè lókàtí náà wọ́n ká tọ́ ni wọ́n àbẹ́ yìí bí náà kí lásò ètìtì jẹ́ àtsọ́ mọ́ngá annáwó làmákà nàlìjẹ́ nínú. fi batoni ummihi la yumkinu an yataghazza bima yataghazza bi iman kana kharijul batoni wala yumkinu li arham al bi an yusala ilayhi shay'an min al ghazai wa ina izin ja'ala Allah ta'ala fil unsa ifraza tidamawiyya yatagazza bi iljaninu fi batni ummihi biduni hajati ila akalin wa adami tanfuzu ila jismi'i an tariki surati haisu yatakhallalu damu khuruquhu fayatagazza bihi fatabarakallahu ahsanu likhaliqin manga ina la a caye jaya la da la tatin ya jona wale yin yagi bi ali wuta wanda yin yagi bo fe be kai kala kuna wa cewun yin jina to ga gba ni wa be awon e ka ma ga kuna wa cewun yin jina ada wo waza mai wa wo ke bori waza na ama ada ji ci bi ujun ci chayin bia ohun so be tita chiwun ya chayin yin bi o to ale ba bunno a abe lokacin nan zaga febe febe febe febe wancan ya gyanne la ba yi da ya manya shari'a da su ga gungi ya a amu le yi we wato ya gutoni la gwa amma le gyanne ya zume ya gutoni ko ya go zai ni da wani e kuna un dabo e be e be be ta ta le yin su ge a zandon da ya boyi wani fani wato ma a ya boyi zaje yin fani to ale alimu cewa kan ga wa free da shi ba giwo a da lokaci na wa ba ci cikin wanda ka faji ba da na ya ebe na ya na la chayin be awon to kan na ya na ga chayin be yu na wa ga da ale ba ciwo daga ya gutu ne ko ya go akan la wa fe don da jijin ya na je kusa ya shi je kusa ya guki ya shi ba to ale an ga lawo nanu ba da zuma wani ko gutuwanin nanu ba da zuma kafiya ga nu cebe oyin be na aga la gutuwanin na ko guwan na ba be shi ba ne wa da wuki wa da harata ngalo da ga nya gi gadda zan da gi harata ga na ji wa be yu gi kini ai be biya ka to ba ge o to ma fa bo yesu na rogun be nya gi ne kan gada ta nya gi na o to ma fa bo yesu na rogun be da gi kan gada ada sai ji wunji ganci ya zana madaga gunwa gije funi wa ma fawa nan manga to hikima na dabo sai ci ci lai ganna ta te gi e, in za gije ona kakan ka ba ga obe do aga na na kai to yin ganna ilo na on ga na na hawa wannan ko ci yi manga hikima na dabo na on ga yi egi ya kamini zage adewe gida ko na ya kwandon dodo wa waye ji na alayin gici da gwe na da ninya ko na da na mai ginna ko ne mbu da wada na wude bukata wugiya zandon da malayin gici da gwe ba ga kanga zandon do la oxide ya fe na wa jina da gwe ba ga kanga yandan da ne gin na ji amfani bai yi guta ta na kala wan gidda wa rayuwa ya da zana ya kwandon da daba wa da ke ba bai gin ne ko na ma'aifa na ya mafaru da bukata ya fiye na wati na ngalbu da to yi kan a da lokaci na wani wati tiya ni ga ji fiye ce ke yi kenan kawai man da ya ti wuce da wati ya kan ga ci a fiye dinan wani ga di spare na lokaci ga gwaci a ga ga mu ga cu Ana ji finu min so in wani kana kpe ga hunci oje bayani hunci in bai ne ba ne egin na ke dai bukata mu giya zama na wa je zawan gani na wa gungi chokun ne ani na wanda bukata mu giya ngici ya kuma da bana alayin ngici da ya la da yi gugu gina umaje nan na wani gina wa ja egin na ke dai bukata mu fina fina umaje nan na wani fina wa fiya keke mana la soko ci la jije ja al'ada tun da jiji nan kunga manya ji bayani ba abun na bo manya littafin na ma manyan wuyo na yadda ta bi alkur'ani bi sunna ya na muhammad na ai e littafin na ga minnatu rahmani fi fiki sunnati wal qur'ani manan yi gaganne a wadanin eh sheikh imam usaimin ji littafi musamman eti bayani ya kone ngi ce da ce da ce gi ko wuga guta gune a ci da na mini bayani wuce na shake usaimini ci na da ya mini hubo da abu da man gato daga na ya kondon da tuci daga dai ya ya bagi na danin bona zuma na haife be fi wuyan raya ni na wa gi fi wa ma ke dife umar da ba na efi adago efi eh, agogan lanu umar da ba na ngici agogan lanu umar da ba na nuwa agogan lanu so ci ga to mu a to ya koyan gici o mini na kaci ban na ubo ya koyan gici wunci na man waya to ina wa ala gutso na ma ala gutso to ya hikima na dajije ga na da wani ga goya wayo man to daga nan wa je dole ne gina danin bana zuma na afira yi ba fi be fi una wa gutso guni zona wanda bukata ya gi e, kin da e, ya gina da debo ya gba kowane ya gina da wannan wani ya biya na ya lanuwa cefi umi wani ya shiga to na dani mbo na da bukata wani ya kwandon da man bo na da ingi gicin na da da aboke ba biyu ina na wa ina izin kan gagan shiga subhanahu wa ta'ala jala fili unsa ifa ifara ifrazati damawiya eza da ya allahu akbar allahu akbar allahu akbar dida ye zaye janana yayin zagi sai ci aka ka gikini lafiya yin gici ne ya gina da na gai wani zagi ka tsuwa da ne shi kan nana wani jai yi tsuwa na kyawa jijina shi kan gaba bai ka gikini ya shi kan ne gani zagi a ke ga lallen yadda cewa ga waje faruwa yawon na daidai ji faruwa yawon yadda in ji bayanin man abun nan ugan da ya shaga ga eza da ya gya na kaci ban nan uga ke gikini na wani da ya tsaye tsaye nan ebe kibo ya be biya aljaninu fi batani ummi ebe gina madagba ko na tun daga na dai wannan sanni ni eh, cika cika gini na har da kami ne ginna ya bukata yin da ci da hafi bifiyoyin rayu na e janna na kan gini da na shirya waye na wuga baya ya sassan wa gina nga su kai ji kawo da ka fi wuga gato wuya je ne sassana wọ́n á yẹ ẹni dẹ bukata yẹn náà wọ́n á jí náà wọ́n á yẹ ẹni bukata yẹn náà wọ́n á wọ́n bukata yẹn fi wọ́n nana kankiki náà ara sọ nínú ẹsọ gúnni dáná wọ́n afi ẹ̀kọ́ yẹn kíkì ìwú dáwọn wọ́n á ẹ̀kọ́ yẹn fíkì ìwú dáwọn wọ́n á ẹ̀kọ́ dídì yẹn ọ́ksìdì wọ́n á wọ́n lè kọ́ra manga waya ne gina da bukata yana wa ginin so kuma yana yin lada yi bido ne haja an gane ko waya le yan gicin nan yana ma alawo je dana dana agagi ma bandon da na kan wa le tiye ba sai koro manga to so kollu koro na gwalu fix be ba ne egya ne dace layin gici to ya ci gudi da ta tsewa ogo kan wuye kan wusan wuye san soko ce layan gici da ya gyan na koro na ce da zafiye diye gin na kendo ya za kowa ma giyewa fiwa a ga eh, nuwa dabo ko na ga goya za wangi no wuce a gikin giba kibo yan gici no wuce a gikin giba gibo wa gikin giba yan e ficho to ya ci gaga ya gya al'adan nan wajen fiye da za na kaci man nau bakon nau ruye koron na ya ye na koron na ga ye ba koron da na kafin a ga ube wuyi na a ga koron da ya luye na wale ga ilo cike ga na guyo to wale ga ilo e na oga nye na ngici na ga gina mai da uce da turu ya koron na daga koro ganci uce da zafe ya gina da ba na bu inda bukata yana yana da yi wuge kangana. gana wọ́n jẹ́mi ní ẹ̀ nà ẹ̀ gyina bọ́ wọ́n gya wọ́n jẹ́mi ní ẹ̀ nà ẹ̀ fi nà bọ́ wọ́n fi hàn wọ́n jẹ́mi ní ọ̀ksidi nà ẹ̀ gyina bọ́ nà dẹ́ yìí kọ́ yẹn sọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ sàn pé wọ́n yìí bàtà ẹ̀ ti gya àlàáda kí láǹzàgì ṣe èjì gya gya nà gún ya ebayin pa ihun ga bele ihun ehun be gangan ẹwọn ohun yẹn mọ mọdé nà kíkẹ́ èjì gá àlàáda ètò èbì wọn kánká kó dẹbẹ kí hàn yọ ya. dẹbẹ ụgbọ hiki mana gbó hikima na kí ẹ̀là tó ètì gẹ́yìn nàkí gị jágima ẹ̀já àlàáda náà òun gá yìí kí ọ egya na wafe dazan ila yi da na kaci bayan gina dagba ko da na an tori ki surati eh ya koya kuroto ai su yata halalu damu unga yi kami ne ya fe dazan e koya ya na be dina fa yata gaza bi e gici uci gafe gici a gina man ga fata barakallahu da wa amma da ce cina ga wangi jingena da hangi da nin masa kwabauta agaga kami na oga be dabe na ya wangi dani mo so kutwa agaga kami dabe na tatu e ga ya yi e. wa gbe gun dabo won chu be na jungu na ya yo ene wo gwa gaza wangi gade pipe na wa saba ya wangi gade pipe na na ga lele gilele aso kuma ga yi da na ulugwa na pinta ja ya che za e lele a chi ya to e boye male na we e wo na e gawa ama beto eti na aza wangi a a a ji shi na uji pata na ji amma waza wangi ji je gana manga fa azi hiya na kimatu nana ga ye gbabo be gwa wuya fi azal haidi ya e shi kan nanan ga je ji na wali zalika be ya bayaci iza hamalatil mar'atu in qata'a al haidu ha. inzagi ga tsɔ kandi kini ani ke shikan jiji na waje wa ba fala tari do kanga inzagi aji shika biya illa na dira sai dede ja yi mi ni inzagi jo ni je jiki na aga ibe nwe eji shikan na to inzagi maga ibe nwe nwe eji shika shari'a o recommend ye shikan na kanga kan inzagi ga ni shikan zuguta danwo eba mu ya ci shika zuguta ne ga wa zo yi daba wadaji mai tuni na alkur'anu gana eh wa wulatul amali wunna an yad'ana eh, hamla wunna wale shari'a ji damuwa da yan wunna ya wuta wa mai ji shika kwa shika ji zuguta a maganin da giga shika ji zuguta ko wa mili zuguta da ya baci wuya to wale ga wa furi na wa paya wani idazo da wani to amma daga nan yi bewena iyagi me yi be wɔn wogyi sika ho mɔda na be gbabɔ yi ko be hikimu ya be liwo be shika yi na nyina de shika yi e, kan yi na wɔn katɔ ne wɔn be wɔn na yɛne nyagi ka yi be sika wɔn agya na tɔn so agya ama agya amfani be da ma shika nna na wɔn agya ba na wɔn be wɔn na gan ebe wo ya wɔn agye sika so kuta da wɔn na yi da zɔ hata eto ana hamla wɔn asinu lezi ya ti fi in haidu egi agukin zaga ibezo egi alada cica bawin biyu man ga fasinu lezi ya galibu fi in haid Uwa ma bai bai na sinatai asharata sana ila khamsina sana wa rubbama hadat li unsa qabla zalika aw ba'dahu bi hasabi ala'a manga uji dole yo wulu gugiya go gubaya amma yin yaki ganda da ci hagun giya kuma yi umarna ya shi kayi na to damu da bai zane shi yiwu ne ko su ne dabo dan amma ga bai leyin zagi ya ji shi kayi giya gutuwa ne giya gowa ya kana wa juna kukuci ya ya ci ga gama yin zagi ga hagun ya rata umar ji shi kan wani da lokacin jijin ubo dan a wa ci na kan yaki kini wa je bata na mu karshe ne ya ga yawo gan yin zagi ya ji shi kayi ya wo ya shiba kuma ya guki shiba din guba agawa guki guwa guba ya nufe bai da tula ya shi ka yi jana bayani ya ja al'ada ya jan man waka da tuni fali ulama'u rahimahumullahu man ji bai da shi kikpe a gimi sarai bai na abu su ko guya a ga hali lisinnin lazi ya ti fi na haidu haddun mu in ba eya na egin zage a tumbe ya zauci ya shi kan yi jina na si kurani bai biyu gbangba adisiya na pe mangan babu na na emi na manji gibe da jina da na siya daga kur'an ba egina eya na egin zage a tumbe ya zauci ya ki yi jina uci ya shi kan yi jina amma da adisi clearly na wugwa ga egin zage a dagiya kaza bai zo uci ya shi kan yin jina abe laye matsuwa e ya ne gin zage to me do ace liwe kan sanna gikini na to bayani don na to tagi ne wa ke to anu rajim bi bibo e ke gikini sai e bi ebo ngba na si qur'anu be e gambe daga e ba so ko na ejin zage da gugiya kaza be do ciya shi kan jina na siya hadisi mabe daga mi sai to yi soko na yi gina gina ga gugiya ka zabe zauce ya shikan yi jina to man ga waka da kutuli fana mawu, man ji gimi sarai so ko goya bayanin ba da ya na goye kenan shari'a ai bi haisu la tahidu al-unsa qablahu ne ya wuce kaula tutan ya ga ji ka kafe ya wuce nan wala ba da ya wuce magana da gogani wa ji ka zama gobe nan wa anna ma yati a kablau aw ba'dahu fa huwa damu fasadun la haidun inda giga bi shika yin jima to gutu ani ko ya go ko gube wala kwa o shika wo ya shika inda jima ga zuma jeta egi ara tani o ga shika shika ya shika ya daga na ku na daga na man gima abin na wani a gima man shi gimi da doshi na dawon ai ya e al'ada e e da bai yayin wani ga su ga giya go ku baya ai al'ada bai yayin zaki ya ku toni ai ya al'ada bai yayin zaki wa ya ku amma ga ga ya al'ada la ta ya dan zaki da damuwa ga uzurin da ciyo so ga to giya ku bai kan ga la lawa bazan kyau ji shi ka wada wani kafin ya gutuwani na kafin ya guwa na kafin ya guwa gube na umutu ya guwa gube bai zo shi ya shi ka yi ji wajen wuzuri ya shari'a ba nga yi kabla wu awu ba da wu eji awon ci na ma bai wu kafin ya gutuwani ko kafin ya guwa ko kafin ya guwa gube na oji ba ta ya agada jigwa fi wuna laci bai yi fi shi ka ke da an yi ebe ma ɛdza na mɛkye ebe usumɛ yɛ ara atɔn na wodzi bata ya ɛdza la adaga yɛ agada la tsi gba yi wo fi woke etsi kabe aka yi wo fi gba ko wɔmɛ azɛ bata yi wo ma manga ɛkutale pali ɔlɛma wo fi za ne ka manji gimi de do zi sarai kala adaari mi yi o manya adi sewu tsi ko o ma mi. ba da an zakara da ikhtilafat zumana waye ya tunda kakaka ka ya wuja ya man na shi zandon domin ya balla gwa suna wato a guwa bezo wato a go gubai bezo a ni gutwani bezo ba ta waye zandon do labe nga da giya rata wa da yi a e yara ta didi e yara ta tutu wa da yi ubiya man ya wuja zandon da labe malan darimi maga kullum haza indi khata'u

فأي قدر وجد في أي عالي وسن وجب جعله أيضا والله أعلم so shi nga kpe anagin na ga tumbe do ga tu ucha ya shi kan jina so shi ka ma kpe anagin na ga twani kuma na twan uto ga kpe na uchi la la shi ka be so shi ka kpe anagin na ga twani wa di shi ka be so shi ma ga kpe anagin na ga twani ebo ogwa yuji umaja umango yi wuga jima umani jina to yace kawai ya gade man ga to da ai doya da ta hunfu yininga jimalan da abin nan darimi uga wa an zan lazi kala darimi yau jaman ya littafin nan min na turamani fi fikin sunnati wal qur'ani wa huwa sawabu ganna ga iboro ga mafala don dogo dan don mace ta da ba shi ko biya da wannan wace lokacin kike ba na ta da ya nuba ebe na waya dee de agwa su me ga uci gaga wato wala bi ciri kin ga na ga da na ci guyo kila uci ga ci uyo uci de bi cha yo o ga ci ga so ko ga kila uci ga ga na ga da na ci guyo uci de bi ci ga yo o ga ci anabi muhammadu ga anabi muhammadu mai ga ga sai su ga aga ga wa ma yantaku eh anin hawa in huwa illa wahyi yuha da na annabi ga ga yati da shari'a wannan so ko ga ga mu balu da annabi la giba ne ga da giya kaza be zo mu je shi ka ja kama ya gila tun giya kaza mu ja ya ka yi shi ka ya annabi ga ga wuce ne su qur'an gwawa. injima man ga huwa ikhtiyaru shaykhul islami ne daga man koyi musuluncin nasa famata ra'atul unsa al kamin don da na yin yaki gambe le gyara na yana yana fahiyya ha yi don waje yin yaki na eji gyanu ga zo egi ya gutu habara o egi ya gutu anya o e, kamin don da na yin yaki na lalle gyara la da ya ile ana na wata gabe ya gyara na da ya ile ki ayi o e gyara na da ke ma yin yaki na eza yin yaki na eji shi kana. Mana wa yin kayanati dole ti shi'a sinina. kabo yake yagin na nan chaye jala da ile da na o ga da zuma ya gutu anu e jala da sai le an fauka 50 kuma yagin na godi ara ta gane a ci we ji shika e jala da sai ya ji kiyo e jala da sai ya yi won aga ku ci gbeji ko fiu bako da wa go shika je bagani mu wuto mo ga sundan nye eba na wa kebe yimi na abega bana ji fotuna na to bani wa igimare yana ye je kanga na ga so koyi laube na la ba ugiki na na waya ya huke sha daga e wazo be zandun da daga gbe wa gane umaji gasu ya na ga gugi yara ta ga ya ya gi gwani abi ale waye be o do lawo je ya waza wusu kuma be o ga manga wazalika nanana yi ga bedana liana li ahakama li haidi ee alaka halawu wa rasuluhu ala wujudi e gya alada de agaga e gya alada yo zanna ma eji gya alada ne e gya alada ga ma ejo nwe ejo so echi betu chi wula da abaka mi ne ni we da jiji wubo no kami ndo ne nyaki ga bele ni we eji gya alada ne e gami na injagi man ile ga wa kun ja ni umala umala le yana kula kun ja man ga wa lam yu'addidillahu wa rasuluhu lizalika sanan muayyana so ko baye na goye kenan to ci so ko manje fassara ga sinwa da giya kaza e ba ga fa wajaba ruju'u ifi'i ila ila alwujud alladhi khuliqat ala ahkamu alayhi maga to yi na gaga na to zane shi nwa etu na ya gaga ya ti ugbo na eji banyi je banyi bi tu kami na zane ji shika na gabe le shika yi nan kami na ma zane ji shika na gabe ci shika bo na umar da lokacin rugwayi wuji shika na wani umar jiye wa na waje bincike na yau man ga wata didu alawa babe dogon wayi wata didiwo bisin ni mu ayyani a dàgé agútàn ni bèèrò ji dàgé agú òbèèrò òun dàgé agú ògúnbè bèèrò òun bá agú gé ara tó ni bẹ́ẹ̀ mọ́ tàdí dòun bí sinni kẹ̀nà mú àyẹ́ni ìyá yi la dalili o de palo bana so ci gàgà nana minal min minal qur'anu. awi sunnati kwamini sunna ya nabi muhammadu man gato daga nama alukuranu su ko ba wani amma da mini ruwaya ya manya da shi jo na lobe na na be kya cha gane na wala dalila fi zalika hutan don da ba na ga ya ne gin ya ga tumbe do ci ya shika inji na bana na ga ya gi e ya ne gin ya ga to ani wa di shika be na bana kamin da yin ya gi ne di shika ne ga be le shika yana wa ko shika inji kami na yegi yagi na ji shika na umele shika ne ba ne ka e bajen shika akuku wasu ba ro man ga muddatul haid e ka na shika e ga ne ga da be zane ji wani na e imaman yi shari'a da man la haddan li akal li wala li aksari zandan do ga yawo ga e kana wa gbagba kanadana zandan da maga ga e kana wa ganda وإنما مرد ذلك إلى العادة بدأ يجب بتوما بنونا ebayana lanu tiyadana ekana nga de de feda biwina yedda ube jijuyi nga yi wujja ina ya labagwa ci ji hukunci yuna ya annahu lam yarid ebana ubiya ani nabi daga ba na muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba dalilun sahihun yudaw akalla alhaid wa la aksari ade gamin dondo na tiye wangi be lafiye won ye ketsona ga ye kana ja alada e won adana o ka o gbagba ton acha o ti ja alada na o jama be gbangba na tiye na na gaga ba na wa jin fo da be yin zagi kana wa be ji fo bi wi da ba ga wa ji ga la da be ana adde dalilun sahihun in ji manyan minnatu rahmani fi fiqh sunnati wal qur'ani ah, kana shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah man ya musulunci gan wa amal lazina ya kuluna amma man kunna man na ji ai gaga a kasaru li haidi ba ne ga al'ada ji fo bin zagi ka ta gaga ko ga gufa wuci ga wuci ga al'ada biya na oyi hamsata ashara e fo gwe gina kama ya kulu a shafi'i wa ahmadu yanda maza bi imamu na shafi'i ganan bakin da mazhabi imamu ahmad ibn hanbali gane jimala ibn taymiya wa yaquluna man nana jiga aqallu aqallu egbagba nye ekana eja agada beyin da ja cha gaga eja alada no yawma feni amaga aga feni waye awa awashi beguni kama yaqulu shafi'i kendo mazhabi imamu na shafi yi. bai maza bi imamu na amadu muna hambali a ganan aula hadda lahu ko masu ke shi biga abba ya giba yawa kama ya kulu maliku imamu maliki gan kawai to awa ni ne nga ya te adan zagyo minti shita zuma minti shita bai ni bai ga ba ga ala daga yo iga hukunci jin ayin zagin nan e ba e fo na we ba yan

to kpaata ma se aga de efo wuki wa fio eka wuki wa gao to man kpaata ta kun yo ne ye chefi ba jiko na ade de ga yi wo gamba na ta kun na un chene ya na dana na eba na la dalilun sahihun yudo zalika min alkitabi wa sunnah Imam shafi be Imam ahmad ibn hanbal a gan a gagayin jage ja al'ada ja ma gba ɛɛ awa shi bɛ imaamu maliki ga abba kamina wa gbagba kana la hadda kama ya kulu maliku fahun ya na ima maza be imaamu maliki ɛza ne di pe ko n sɔn ba fahimta bɔ ne ɛ gagan lamu ya sibiti ani nabiyi wala ani sahabati fi haza shay'u adayin dondo ne de lagwasun ba bayanu gaye wo gaye keo daga ba nabi muhammadu na be bena inji imamu maliki wale za gaskiya je wayo ilele al'adati kama kulina daga al'ada de e ban zaje su ga gun eh 24 hours kuma su ga gun 12 hours kuma su ga gun e kɔma si woga agun efo gwegi kɔma si woga agun fo gutɔ aba adi wogya na gan ko gan ho na adi hogya na gan anabi gan ahyɛ ho na ade ga agwa so egya ya alaada ya yin zagi na agaji hukunci wo na kami na woga ganda ho na wola nkali otu efo na mu woga mefe na mi hunkyi hyɛ ba na efo hunkyi ga ya efo ɛba hyɛ ho ɛba na wɔyi wo kye yɛ wa ɛba na wɔte kami na wo bɛ na. eza ma gaga obe ezo ga wa be eh eka na wa ga dabe wani na ga da ku ma na wa ogun pa nga da yiga be gaga etige ja ala do fahimta ibo bayani ibo wa ba ya ji gaga e gaji e ga awe e e wa alam gboro wakala ibn kudama ege kudama rahimahullah man wuci ko ga wuci o mine manye shari'a jo ba da ma an awurada eh ba'adon akawali zumana ku ya gaji ndo ci ga ne ja ya goye sana bezona waga gbani na wala na annahu warada fi shari'i ga gada ne shari'a na mutulakan boro na min gairi tadidi ne ya ba fana ima ba kana wala hu adidu fi logga wala fi shari'ati fa yajibu ruju'u fi ila al-urfi wal ada ẹ bá ṣe mi o abayi aka ẹ bá ṣe rí o abayi aka tó bá ní ne ya yẹ yìí. gamine de gyaga tia dan yagi na egya ya na da da wona efo na mu ga be ke bi won chi bana efo nu gwa yin wa bana ga da wona ngole ke mine gaza ko yi waye ne nana wula gwa da fo gutu aba fo gutu aya nana ma wula gwa dan fo guta wula gwa da ya da fo gutu aba wula gwa da ya da fo gutu wula gwa da ya da fo gutu anya wula gwa da ya da fo gobe niya o make la gwa da to wula gwa da ya da to kiyayo awa shi be guni ya gidi ni ya shin ne depending de kamin wuga be ya inza gine ya ala da be dauna kami kamin mu wuga ke be cin ja ne bone be alama ne ja ga ne ya te gun da ne u da dauna sauki dan ka shi da ba sauki da bo manga kama fi fil qabdi wal itirazu wat tafriqu Wa wahyibaayaa wɔka ne wagye da haidɔ ma ɔtaa da ne yawu ma wɔkeka me nnɛkyɛ etu ɛɛ wɔka ne wagye da oyia do ma ɔtaa da yawu ma zane egya alaa da na kamin me nnɛkyɛ beede wɔn efura yi ka wɔn yi egidi ni yɛsi ni egya alaa da ga ma yɛ ka wɔn yi gan ɛɛ kuru yɛn si ka ga alagye kini wɔn. wanda awa wa shi be guni de o cha shi kan le etu aba to ji awa wa shi be guni etu aba to ji be wa shi be guni iga hukunci ji yana na yi daji zuwa ni na ije hukunci o kami ne ule ga yana yima ji hukunci o kami ne ga ke be lo na efo gbawadin guba kpata na na kuma efo gbawadin ne bayanai oganci ne libu dayan hukunci zane ma na nga ya ji yawo eto na da shi da shi kama na ga ilo na wa di tile ato hunta na wa ji na na wa lo na manga eh kwana atawo mala atawo man wuci koya dini ga musa da mini manye tuwo da wunji manyan yi neja unga ra'aitu minan nisa'in man taridu yawma ole mini za gijo e ba bayani bi e gane je gbiman shi ne amadami ni man na ji egin ga wuce na alemi ni alemi ni zagi ji wani ji shikan fuyeni na wata ido e hamsata ashara amalemi ni zagi wani ji shikan efo gwegi na wakala ahmad mala ahmad ibn hanbal ga attasani yahya ibn adama yaya ga adamu ba ta da wani fondo chimini fujo kala samitu sharika ga wani malam shariku fe gana inda na imura atu tahid ɛza yin jagin doci dan baabo wani ji shika kullu hamsata ashara yawma wato efo gwege ngayin jagin ne ji shika mustaqiman wa kala ibn munzir aji munziru maga kala auzai mala auzai ga inda na imura atu ɛza yi zagin bɛci ke da kasa ta abobe ta ido gudu watan laji kawai yi wuga shi ka ji eh wata to haro ashiya kafi gidi wulo na wadi wa shi ka ba a mai laukunci ce wuji shi ka kisa a kani awanni na loguba eh, eh wato daga nan na da kafin a gama gariba na shi sallah nu da jani sallah suba sallah zuru sallah lasari kafin gidi ulo na wani wofu wa magarji wa shaji er to awun cima wa eji ma si tsawuro mala hausa ya ganin zagi da lokaci abai ba abu fe jaci waga ga dole gu abaki wa ben ne na waga ga dole ulu gu fogu to kewa jidi ben ne ga dole gu ke wo eh, awa be guni ben ne na kema wa jidi be yarawna annahu haidun imale lega lalle ga la daga yau lega na tiya dozo masalla su babu kafi ma ga gama magarbo ne ga na bana ya hukunci an yagin nan ga ta daula usalata ma na la salla zuru ya wala salla la asar ya o ga fuma fu mazuma ne gida lanu la magaribu be ishuji o kana yiyu. malam shafi gan ọ̀rọ̀ ayé tó yín mọ̀ràn àtà ó lé zàyínzàgíyé ẹ àṣìbàtà lé ànáhà wọn á gànà wọn gàdá ní gbọ́ káàwìn àná alámùtàzí ọ̀gá wọn kò kí àbọ̀ tàyè dùn yẹ́wọ́n mọ́ ràyẹ̀wọ́n àwọn bẹ̀yẹ̀ ní wọn twenty four hours wọn ti ṣe kan gidi ga. wanda ga challenge da aka te bayan fo ba ci tinan ga ba wa asibata li an umake eh, lawo ube eh, an nisa'i kede yin zagi zagi shi dabo annawunna kede yin zagi wuce shi lamu ya zalina in eh, ya habanna in zagi wuce shi e ji shi kan akalla waya gumin salasati ayyami foguta وذكر ابن وذكر إسحاق بن راوي عن بكر بن عبد الله المسني أنه قال dandon da ne wuje na lawa bauta fokuto ba ba fokuto ayi ba fogo igi ba ne ebe da ogu teta ifon na jiwe na ne na ga na suku wagu tata fa wuce wani zanne na agwa har da fa gwa giga na suku kam ne de e ga ala be ya yin zagi na e ga ala be ya hu kam ne wuga be je bana e ga ala ga ba da na e fo ga ne de ga na pata na nye ne ge kan zagi ji na ulu lugwa e ga ne ga be da ma nye ne e, e ga e na kan ji lena na ola ti ku fi uji wakala ishaq mana ishaq ga eh malab la ge masini kala ga ta'idu imraati ega kata ta na ni miye wude awa shi be guto te wenji shika efo guba wole ga na na na ji gosa ni mi de ne dozo go bona efo na wenji shika na ikio efo guba ta'idu imraati yawmaini وقال إسحاق malam ishaka ga kan lati in mura'atu min ahalina min zami ijo ya zani da ma'aru fatan ngo yake e ba ibada ngo yake ba kwasu ya dini ya zani na ginnan lam aftar منذ 20 سنه ungan tunna gyala na tiyadu da ya shina wen lo azungwa fi sha'ani ramadan ila yaumaini efo gba onye tụ azụ mkpata gba odini na efo guba nga wee eye azụ nchicho efo gba odi guba e na ke kpata na wee ubi azụ nyi ala nga fo guki na gị na-eji shika na ọnụ efo guba ela ga nne ji laba ebo iga kudoji da kiwo eba bochi ji oma iga ke kudoji lo ita bochi ito shika na ebe iwu na oke ebe keji ụma na la ya ibe a na ada yi ube be kabo ema ngole zami mine sara jiye aga waye to haji wai waga wa lo mo waga to yu piu jikina ka fi olo ba doctor gon uju kina o do giuga aga e janna ka jikini en don do aji lafiya ni miya ko a ga odo la ga ogbi be to ala ga en do ti ato lafiya wa ga ola oluwa amma aga ga aga uji aga oji kina ja ga kan jikini ga en don do ma ji wa ya aga odo la no fo ina ne ga ba na yana wai waga wa ji e jamalu go ji wa no la yo ji ale daga bago elawi eh, don elawi eh, don ade yi aka ya gbagba wọn yẹn jẹ alada ama de yi aka ya gbagba yẹn ẹkun ẹ ẹ mana ẹfọ yẹn eku eh, dọ wọn ale alahu subahana wo ta alahu bàtà ẹmi ni kur'an nga wọn la yẹ yìlò la wọn na na anya katum na ma halaka alahu fi arahami ina ẹn kuntun na yóò minnu bi la wọn ni yóò ma la bakara ayé a si tẹ ẹ dagun bàtà ẹ tu si bẹ kutu tẹ. wajen guba da wani falawula an anna qawlahunna makabulun ma harrama alayhinna alkitimanu wa jara zalika majri wuta hana wala taktumu shahada e ba Allah subhanahu wa ta'ala addu'a amma bayya kana egin zage atumbezo ga wunga to egi a huncha ni umaji shi tambaya wa je ga damuwa na yana da darasi ya sa da bin ne wi ka tona e da wani eh ba Allah subhanahu da ganya ki gada fuka san eh shi ka wulu ba o ba ba o ba ge wulu yo yi to ba wa ina da wi ka to ba bun na wani wani dai da gale shi ka yana wani shi ka bena da wani wani ma shi ka gada na e fa no gwayin wa lo na gada wani onye wa yi ba o mu je wa ke ga ga na zanna na ibada na sokoto bonni boye obo olu tukpa zane shi bawu abu nan kyan da mai ye ga wukan dondo nan da na aya na man wuce koyi na ji pe ga soko daga nin mu dade na na ji ji fahimta larabci balarabi ga maso yawo na bai man ko na ji ji katun ji bai man na ji ji katun na yana agba katun gbagba na ala fahimta daga aya na ke dai abawu abba giba ba na ege aji fode da yin zagi a na amma na a tumbe ezo oci jiki na oci ya shi kana na yin zagi gato ya fuwa wuce ani di shi kabe na wale so ko ga ya shi tun da guba shi be gutsun ba abun nan tun da ile kaseti eh bi mi na so ko ga waye salu na ka anil mahidi ya rasulullahi da an je be ba wo dauna be waye ga yake e ga yati e, e ga yawa e e nyen ba na ga da tiyana e so ba ga aga ga yati ga ala da ba ba na ga da shi de na e ba ne ko ne ga da jujina daga nan ya kwancin zan dondo na gaba gi uyo na de bukata na wa dauna egya ma ayɛ kɔn kyi tumba ne tungobe ntu edaw tɛn agyi de na e ngba wɔn a eda gada abaagi abegbe wɔ gawo kyi sɔkɔ gaa na mi kol gaa gaga wo a aza egya wo kyi na efie ne mbɔ gyi de da na eba yɛ so ga da kuma mekia kyi ne kame na egya wo kyi e be da na fa atɛzulin nisaa. ya kiya da yin zagin don da na dabe ya gyan na yana filima yi di wuji na ka ci gbawo gbawo gi wa ya kiya da yin a gawo kiyo ya da yin ba na ya gyan na ya dazu shi na ya kiya da ba gai zagi gai di shi kan e ba le shi kata obi wi amma do shi ye agba do shi za a giye vonniyo a finuwa vonniyo a gije vonniyo wani do shi ya wudi shi na yin zagi gai di shi kan ka ya ko kata wu a kiya na ya na ji al'ada musulunci arma gan ebaga de shawa yimi mi ma de shawa yin ba yimi udo lai ni udo takwi aja ya do shiye mo ẹ̀ta yẹn bá di òun lóhùn láì wo yín mi ò sóhùn láì bó òun yò sí ìtòná àmọ́ adé àga tó bá dọ̀sí na aláàkẹ́ da bá náà ẹ̀jẹ̀ dàsí ní yíkẹ́ ndonẹ́sì kọ́ra ànú gánà sọ̀kọ́ wò látẹ́kọ̀rọ̀ bó wún nà ẹgbẹ́ kẹ́ bá bẹ́ẹ̀ ní èyí mọ́ hàtà yẹ̀tọ̀ aga na ofu e baabo e ne sɛ egya alaada ga aba to yi na na egya alaada abaa ni ila gima de ne wɔn afuna egya bi ba egya ne gama eba etu yɛ wɔn kyiw gawu dan ahu lata nga gwa dan nga ta emama gya ne eba ake ba bi win wo ta emama nanama wogye ba kyike ba bi win daa ne ta emama ne ga wɔn ake egyi wɔn dị di to sanla ne ga agyi de lokaci wɔn kyɛw na kami ga bɛ de ne wɔn na wɔn kyi wofu noa.

nga ye ga la takarabu hunna ye ga tsoban ni ye jima hatta yatahurna e kana ya de bagwa ye ce ye ga ga na ga ba manga ma bonna lam yaj'alil gayata madwa yawman wa laylata aya na aga gafo ni ga goga be shinni wala salasata ayami amma ga gazu ma ya fogu tabwa wala amsata ashara yawma amma ga gazu ma fogu yake gibwa fadalla haza nana laudona ala anna illata lihukmi ya lihaitu yana da shari'a gaggamu ba nan wuga dabda yin zagi yanayin zage ji shari'a maga wuga ji wuna ma wa ji wana nga igi al'ada fani wuga be na etu lu kan gikini wuga be da ma etu lu ya shari'a gaga sai wuga agufo guta be ezo kaga igi aba ebe ebo fi lokatawa shari'a gaga wuga agufo gwe igi be ezo kaga igi aba ebe ebo fi lokatawa la takrabuhunna hatta hatta sokoga njima uga wa ma mata eh, wajadal eh, kamin dondo na agabe de alihuyedu zana aja alada na kuma alada jici ugabe de efoye ya abana wa ce kanu gada ya jaunelia kamin ya efoye abana wọn àti gbàgbà yẹ kánú gada ẹja ọ̀nà lẹ́yà bíbá yẹ ẹja nílé ilẹ̀ gàtà ọ̀nà ẹja nílẹ̀ tún ọmọdàlọ́ àníkó tó káwọn yìí fò ẹni àní ànú wọn fò ní kẹwàá jíjí náà ọ̀yọ̀ wọ́n mọ̀ tán. tahorat minu kamin don da nan yaki da daya lilide dena, zalati a hakamu hukunci ne ga al'adai kan na yi jina ke tutun bayan bana ke jijiyar salla na ke jiji tawafu na ke na bayan dujin wuce jina okunci wuce ala ki abu manga wa sabata wa fi da fi sayi muslim littafin imam muslim bu annabiya sallallahu alaihi wa sallama annabi gabe yi miwuyi ummul mu'minina nana aisha wa kami habat nana aisha wujin shika wa hiya muharramatun bila umrati umaniya laga waji umra zuli wulaifa shika ta tiyadu no betu makkana annabi gogan ifa alima yafalu lihajju yandan da na zanaga gada to ajiyo ne jina shi ka na wuka da ba ni da na wuka waya wuce yi jafe jiyo gaira Allah ta tufi bilbaiti amma yi ga lo makani waya da ka ba makeja ebe na irin e maka makeja sai bi alule. a ta taga ta silisi oganu ofu wayo ewa ga gayawe ege ala daga dabe yin zage tun kici yi wa lo ayo ẹja ẹ̀ ládàgá dẹ̀bẹ̀ yín àjẹ́ tó kíṣì yìí mọ́ wà lọ́yìn wo wọ́n fi sọ̀yìn buhari ẹ̀ báyẹn lítàfi ìmáàmù buhari ogan ananabiya sallallahu alaihi wa sallam kọ́lá làá annabi ke gabe na na aisha gabe ga intaziri fita bai dogala jamfurda tun dondone loyan hajji wani ma eto wuce ma bukata lulama fa'iza tahurat wagada lilide fa kharuji ulama kawaya ila tan'imi wada masjidul aisha yi ba ga shi bolo amma bo ba ga nan na aisha lo ci da larami yau mura na wajina a masallaci tugibo a ce yi masallaci wunci ga masjidul aisha a yake kilomita gutuwa ba na bi arami. maga faja ala nabiyu ga ya talimani a toho walam ya ji ala ga ya ta zamana mu'ayyana annabi ya yi kanana na aisha ga wuci de ka falo tuna kena na wun lada tetu oga lilide nga goga agufo guta nga goga agufo guba nga goga agufo gutwa nga goga agufo gutwa ba nga goga agu efogwe gya ega na iye gabe da na wula gwada ya da ga na man kwaji ga tuwo na hari a to na ji ga tuwo na ga ji ga ke eye e waya yiyo obian na laga ilimi zamani man na ga yin pan na iye gaban da na alaikum bil atiki na annabi ga na gada na kendo ga ga tuwo na ga ya lagwa su ci wayo har yi lawan ikpe ce lotun bi wuyan wunyi na ji sagwala gi ji sheba yi nana ɛka na aisha gan wuci de tuna kena lona wula da ake to sai wuga ala ya wa gana da ake lokaci na goye kena ko zamani na goye kena ala anna li hukuma ya ta'allakum bil khaidi wujudan wa adaman hukunci de wutatin ya je ja ala daga yi biyu yi na hukunci ne ta tin ya kunci hajji wa ciye tin jage ja al'ada ga da hannun na te man gato bayani ji dana ikbal eh, al-muhayyad wa idbaru amma ikbal al-muhayyal fa yurafu bi dafa'atin min ad-dami fi waqti imkan al-hayy huwa damu aswadun sahinu muntinu eh waga ji bayani gyauso kice ya gya lada ke mawaya keke ga gya nan na tiya da na o ma ti masana egi wo na ji gya etiano egi wo na ji gya egi mano egi wo na ji gya e wo she ya no manga ekibal mahid ke bibe gya laadan bee kyenua de fe tusi iye gboro za wɔn tia na wɔn na na wɔn da tia kendo ni iye gboro baaje wɔn na fi wakati emokani le da lokaci na za aji na kun yi ji na kendo wɔn da tia na. na alawo tega janne ne ja ala adauna waya dudu shi kendo bore tiyana uma ya dudu shi kendo tinga sa je dudu shi na wani fe dudu shi bu bu bu bu to bene ya gboro waya ija ya tuti ya bu bu na wake oga waya chaga ala adani dauna ega nana mai tiya bu bu na na wuti tiya kara ya da dana ega ala adayo alama ni dauna na waka tega ala adayi na ebe ci e wa damu asiwadu ege ala adama egi ojiko oji egi aturu bishi na etinye etinye ona ala ama bachi da ona sahinu ege ala adama wona oji ekwu ebishi egi na etinye na zanu ga etinye na ka ụmụ na wafe ewu zafe zafe zafe wuce na wai wona wai etinye da ona wutu egi agaghị ihe na wona na oji bata ege ala adama muntinu mutu dalili da gukin da wani na ga ya na na tin ya da na ya alada ya na ya gyagun in dalili guni ya mafari a ga ga ya tushi wani tushi gbogbowi ya e baci a ga ya giwo na ya gyashi kona ya e tace a ga wuyi bipa ya e nice a ga umarsu to ga dalili guta guni ni na ke ma wake ga ya na na amma idibarul mahid ama e, bashe na ke ga wa bani na fayin rafu bin kitwai e ke ga ja la da ba khuruju dami judu shi ye je so ne tu shi le na o du shi bia o safara kuma e o du shi gbogbo ibia na kan wa gba wa gba wa wa le nu on do shi e ke nu ye walikudura ke bina etinga wucha vuna wazalika yataakkakum bi an shay'aini eja alada eke oga ekana wa bana aku kamina oga bele nwono chie tia ebo ebo ga aku na wa da zu magancina kamina oga bele ebo enu ne tia man ga alaman ni na wani alama ya baci na alawa ke ga ya gya ala da ba na ajufufu kuwi wa kansa na ya borowe ya borowe da ya kuwi shi bolo da yana wa da ya gyata ne yana wa da wuta mina wa an ya kharuja ma ya ta ya hata shabi wahima jafa ɛza yin zagi wani na wa da ya kan ginu tuya

yana ji funfun na nan gai na ezayin zagi ta gbaushe an fi fi farja wala inda ci aka yi buru na kuma shetanke ete sagi na an kutu ta tankoma lulufuka fo yari ji nga me wuti ya wuci le ja fayin wa kansa na wuli alama ya boye ya koyo ko biya e ja ba da wannan shirin na kyan waje kan gane kiyo nuwa na wafu na alama ya taci wenza jiga lewa kewa gan edi bara eja la be zumana alikin alikasotu alikasotu albaitawu oga inu aboko owa iya shehun abu yadu ya harijo min rah ba da yan kito a itami wani zutu shi ya gboro yin zage oga ya gboro ubo zumana jagadana to alama guni ninna ego na da be e ba so yi pa to ga di safu ba ni wa da gu choi ne wo gwa gan e ja da bi ani me ne e na ne wo gwa gan e ja na yi wo ma pe o gan na wo egu ki o egu ni nye mo fa wa fe dudu shi gbogbo yi wa ti ake ndo bore ti ai na e ba chi ku ji duru di shi ja daga etiya ya e e ta wuna ita ci oyi bipa wonji ekwere a eni ci oyi yana emotsona otu ga ya etu yi wazu ni alama guni nina waga beli e we ja na eti gboro na eja kiwo eja alada yakwa kici waya adaci pe ga wa bawo aga ga oyi daga gu guni gabe ya mafari ɛmaa sɔpurato wɔn wɔle agan wɔn a egyina na egu baa nnan wɔn gyina sɛ wɔn a egu baa baa na ɛbakyi owi wɔ kansa na ɛyavu ɛtakyi wɔn a yɛ alikasɔtol bayibawo noa bɔ okuna agye ɔgba zoma egya tia kee bi na tia yɛ tia wɔn na. nana wa kan ka sotul baiba wunna ya sai lulu na wala kai ja dai ja sana wa ga ya wucile ja na babu na wo ya ja funfurun dan do magba zuma e ja wuce bebia no na make ba zuma e ja na no na iboko a ga shirye no na wa fo ibo de da mai ibada na wa jigan jau nati mangato ziyadatu aw nuqsan wai be tashi ke man gawa da tun bayani na ikan e jile ba sojo na abayi fa na wa fe da bewoyin wa fe da bewoyin kana e bayi gbagba bo amma bayi fa na wa fe da bewoyin kana e ba kun be bo na yo man ga taqaddam aw ta'akhar wai gotoshi o e mai gotapa misal an ta kuna adatu limara'ati yana na gyanna tiya dan zagi na wa malaji lana e gyanna a bekka gikina si na wa gufa gutsu a ina ale ga wa da kike ta wana ke gyanna ga be awon kamin don ne fo gutsu wa feci lona na gutsu a fa yastamiru bi adamu e ga a gufa gutsu a ga da fo guki ila sabatin da fo gutu ba to gyan na ga go fogu tsoyin ga da fogu tsoyin ba aw ta kuna adatu ata ko ma a e fonai da ginne fele e gace babi wina oyi fogu tsoyin ba ilan e na wayale ina ginne fata to haru lisittati e fo tsoyin so dalili de e ga folike ba to jama'a folibe kewaye a jijina man ga misir an takuna adatu ha fi akhir shari kamin dondo ezo baye tsabo wele gayo fatara le haida awwalau wele gaya la baye tsabaye etwe aw takuna adatu ha fi awwal shari tsabaye tsabo wele gayo fatara fi akhir wa be gaye le zo ba tsabo bele gayo mangata wakad tulifa ahlul ilimi, fi hukumi hazaini na wa'aini man ji gimi sarai mino ji fuskata ilimi e ba ga guba banana abu anna amata ra'ati dama fayya haidu ne dai jaga da biwina wai ji ga al'ada da wani wa mata ta hurat kamini wuga mele liliyana lokacin fayya ta irin wani da wani ogutu anyi wee jile o efoto abachima dabe ụba ege ala adaji chigo efo ogutu aba wee jile o efoto anyi che aba ka afọ wukicha ahụ efoto abacha na fo na dawo na eba lissafi o tsɔanyi wo edzi lé ŋutsi ɖe afɔ gutɔ aba gake wofɔ aba ŋutsi o tsike na kamine de wòa lé dzanyi ne wòa e tu wòa elu nye ada na elu bia etu na ma elu àwọn edzi aga de bia anyi na ebe etu dzi de bo ada ala ada ade be woyɔ ma elu etu dzi de bo ye ada wòa elu wòa ganu kɔma wòa dzi dzi ba nu na egu yɛ man ga taqaddamu ega lada we we wato we da ifonu ne da tuyu na kamin da ci ma we la gba ifonu de de tuna we go ifonu de de kanaga kamin da ci ma we la da ifonu de de tuna man ci ji misali ga ki ga yin na ezayin zagin na ezo baye tsabo we le gayo o ci me le gaye ci baye tsai e. o je illa kamine de wa liwe na wo gayo kamine ma obe liwe bia na wo galo rikici da bwa aw ta kuna ada to afiya wal shari e ba ye dawo we tsaga ye chezu ni we le gayo ko tara wo liwe cha ba tsa ye so ba tsa bo be liwe ka ku de na wo liwe da na wo gayo kamine ma obe liwe be da na wo galo kanga wo ya fu mangato amma man yi gimi bodo ji saran ye ba hukunci ye ga guba ba nan amma yana dai gboro ganin o ga ma foza na e gaga ya na ona o ga ma na e shi tukpa wo ga na ona matara ati dama kamin don da nan zagi na ji shika na ga mele gya la da yi na. fa iya do zagi ne ji shika da ona efo to efo gutu ato aba we la ji shika efo so ai sai ga ba e ga ba ba ga da ona wodidi ole wono ka efoto abacha efoto ayi se fogutu ayi wo edi shi fogutu ayi agun wo ba da kaw foto abacha ni wonga beba no ga yi dabe wɔn wonye ndokyi adakaw yɛn ma yɛ wa gawa abaza obinrin baabo na ɔbaa ni na gada wɔn manga sawa wunza adati egya nne bebe tati kɛmɛ nzagi nne daayɛ na awo egya nne keke. tatiken don yana ginna dai na sawawu takaddamat aw ta'akharat o ba fona o dai ne fene ba kashi o go fona o dai ne fene go hukunci da na ji a da na ga ga wasu uga ba fona o dai ne ga fona ga ga da anu funa ji sallah na tiye manga wa za mazabu shafi'i واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وكواه صاحب المغني فقال لو كانت الآلة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي أجل ذلك شقوانين da wai kendo za wangi je gimi fi budana shiga wayo annabi mai bai mishi yìí ó sì máa dán lé nẹ́nẹ́ a dáa nẹ́bẹ́ àsúnsọ gan fogutọ àbàwọ̀ ẹ̀jẹ̀wò àmọ́ ìfọ̀sọ àyìnṣẹ́ wọn bá ànẹ́bẹ́ àgàgán dàkàn fọtọ àbàtì wọn fogutọ àbàwọ̀ ẹ̀jẹ̀wò kó ìfọ̀sọ wọn bá ànẹ́bẹ́ àgàgán wọn dàkàn fogutu mọ̀ ẹ̀hún fọtọ àbàtì wọn ìfọ̀tọ àbàtì wọn ẹ̀jẹ̀wò wọn wọn aisha gba anu ofu ye ndondo ne da n'elu to ha ji ga elu ne da lu amma wa de ka ba makeja o ga da lili te wele un ga da kaza un ga da kami kaza o bi da lili te anu ofu da masallaci e da tan'imu wanda wala rami wala bago wala ka abu mawukin wala umurauji bayani na nabi je tiyan eji ala adauna dauna eji adenede ba na wa ji fo debe nya gi kan e fo wuci ga gwa ni wa ji lissafi fo ne kele ba ni mu ya gi ma na mai bi hadisi daga ba na muhammad be gani tsara tsori amma e ya gi ala ada adene si hadisa amma dene si qur'anu na wugwa egbagba ye e fo na wa fe na me ku be fo na wa fe na sokun fami ma ga walamma wasa'ahu khairu bayanu no ba jena bayani bayaniɛ ganana epe ato efo ya sarai na edi la rejuzu taahiru ne bayani an wakti wa goya na su asusun aji bayani ga dushin na jana ya wayo wa hu, wa gairuhunna minan nisa'i yi mi wuyi to zan noci yi mi wuyi mini da gi yoma ya hatajina ila bayani zalika ade bukata lo de ga bishin na da ga bishin na shiga ade bukata bayani ken do ya shira gimi be do shi na de da na bai su so ebe na ne de mi wuyi amma da zan noci yi mi wuyi amma gbi mi wuyi ga imi yi ya wuto ma gi wuga ma bayani na to dabo na jiya wayo nga falam yakun li yaghfila bayanahu annabi ce da nan ga gwalu da bayanin nana wa ma ja anu bayana be tubuna wa ma ja anu zikru li'ada wala bayanuha illa fi haqqi musta'ada la gairi bayani da na da ita na muhammadu ga yin zagi ne je ge tsara toro na e ge tsara toro ga de kamina akai ibada gikini na e ba Allah subhanahu wa tuwa bayani na yana ba na ga wato bi bayan ege al'ada bi bayan ege al'ada bi bayan ege al'ada ba abun na kendo yi gale na wale ne ga safura na amma ne ga eh, kudura na ki le nuwaye ya gburu bane ke nuwaye tinan egya na ebe na wọn azụma ya dawo na n'onye tinna ngwugwa ya bibe egya nyagiga be lee gburu wee ke ebi ebi na edu ya tew na ala amụ ogwu baba nne ogwu ava egya ya ala adaji ki na wọn aba na manga bi anyị sụtara dama aspara kama irijuru i nyagiga be lee egya ya e na ike nụọ tina awo mọkụta dịra kona wato ebi na baina safurati wasa wadi wanda safura ba wa da shi ko ba fa za ka na sinayin haidi inna gabe da yin zagide muttasilan bi qabla tuhuri tawla funuwa fa haidun eja al'ada yau a haka mula haidi bani ga hukunci jiyan zagin nan yana na yi daga al'ada wannan kamina ni wọn gu baaba nan wọn bɛ abo kɛba bɛn nyagide taataa kyɛn kamina wɔn lo tuya alaada na wɔn ɛgya yɛ alaada na etu yi yi ni wɔn nam kee da na bɛ gu baaba kɔ nimi ni wɔn bɛ etu yi yɛ agaga yɛ bɛ tutu yi ni wɔn na ɛgya nam alaaba nyagi na alili diania ɔkɔ nkyin ni da wɔn na wɔn nkan na baa da tuhuri ama asɔfura na. gani mɛ kutura nɛ wo ka bɛ gba zuma ye lulu e, ye gba zi to ɛɛ e, wa yin ka na ba fa haidi nuwa nana nuwa tia ye tia nuwa nana nuwa tia ye ɛbi bi na e to a al'ada da biyu kan gada tasbutu lahu a ko ɛɛ ɛɛ le umu eboye gana na eh, sai da to a tiye to gana arabi alawa na su ko bebo iwu unga kuna la nu'addu safratan wala wal ba ba'da to shay'a <coughs> kamina na bi dabona e gane keno na tiye to na be nuwana wa be keno bi ne tiye e panavona ne ayɛgye ne saafi wo dan efo egya bɔ a ya dan yɛ ya egya yi gbagyɛ ne ayɛgye wo kɔnkye ogye gan ayɛ ali adesi na imam buhari gobe ma ɛga ne kendo agaw da na ya ci go yɛ wɔn manga yushiru bizarika ila jamu baina hadisi haisha almutaqaddima fi qawliha hatta tarina lakasata albaydaa وبين حديث أم آتي المذكورة في هذا الباب بأن ذلك معمول على ما إذا رأت صفرة أو القدرة في أيام الخيط wani lokacin da ta ta ci al'ada wani ya guba ba na ke ba hukunci da ne da ga al'ada yana ji yawo amma ya ga al'ada da da wani no guba ba na kwanne mini uba ci ta yazo magiya hukunci da na halin na ga ji ya in zagin nan mangato bayani da na be eh yi nan na tara yau madama wa yawo ma na ka'a ina ga febe ta ce wunga le yi na wa da be ge esun wa da be lili ina e yi da ga ba fi a ci ga liwi kamin dondo wunga de lili na esun wa da be ge alade so pa ji wa da be lili fogun ni na wa da be eji ala adị aga nke ya ji hukunci ji ya izagin na musamman ya ti guba aga kaminu ga belili na wala ji fuji sallah kaminu ga le na wala ki hujo wala eji ala wala sallah lugwa hukunci ni da wannan man aga hukunci ji ya izagin na ya zane je ga tsara turo na aga hukunci ji ya izagin ya zane je ga tara turo nan eh wai an ya kuna haza malunsa bajina gabe da nan wanga da fiye da bayin zagi da iman kamin dondo kullu wakati ya fa haza damu istahadata tota. nana ya e giwa ya ga tara turo ya subutu liman tara wa kuma da na ga dalili na eso wa delili ana so kwa je hunga delili foguni na wa delili ana hukunci yin zagin ne ga tsara tsoro hunga lawo egi una na kasallaja kamin don da dai wundi la sallah lokaci gubo luku ke ba wundi lokacin ni wundi magaribe she lokacin ni wundi zoro be lasari lokacin ni wala lasari bi tun zoro wala magaribu du be ishe alola ni amma kamin bendo eh enina na da uci ji zuru bela asari na magarbe she gaji uci ji magarbe she ulaye ni ulo ulaye guda ulaye gboru tun ya uci ya eni woro na eni woro na na uji na dana uci ja eni uci umaga ji maga da bai she zuwa ni e ga ni ga be tiya da zuma wa sallama na ugan ci na wa lula wuce na uji ci maga da bai she na ji kiyo un lo ya so ga yi zana gba alqur'anu na un gba yin wo kuma ga yi zana je na fila na be ji di sallama na zuni wuce wani kiyo ya ji ya na fila ma ya gu na fila mi hukunci ya lula wuce wa gikini nana yin zana ga le ga yi na esun lile wa le yi na kuma su pa je un ga le ga fogun ni na lili wa leo na to nyanwa ga yin permanent ga ya tsara tsoro ale baci Allah ya kuna mustamira mali wunsa biha ya ti ya ba eh ba da wakati e kan do ci ye ga ne be awon e kan do ci we be awon kamina e kan ga be o e ga ne ga be yuna wala sallu lugwa kamina un be awon na un ci gaba be salle hukunci ba ci jiya da na da wani amma man ga faka da kutuli fa ulama wa rahimahumullah fi azan nikai man yi be ji a gimi sarai ya lokaci na ci tuwo e ga da bwana ali kuna e tohora ba ga walili de aw yustabu ali akamul khayt kashi yanayiwa bai zana gyala daga da bayanai na yawanci hukuncin wuce agunta tubo fa mazhabu shafi'i fi hasai kaulai ana wa yustahabu alai ahkamul haid to lokacin nan dalili da na lakunci ya ga al'ada jayu abu fi sauki al'amari fa yakuna haidan wasu aji ne ja al'ada na kanga da wani na naga shayul islami na naga mai mazhabi abu hanifa من هو ذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه amma no na so iga n'uwa kaswa bo ku dana la turafi hadi da lalle no ba ga ga su mu bo hukuncin no da muna ji an da gin na ban me wali na yana ya na law juila tuhura la kana ma qablahu aidata ebe bana yi gaula ga e alada e ke alada yo to yana shu to na ma wa jala da ma ba da hu eh, ai ai ta ta ne da zumu ba ne ya cara wala ka ilum bi amma ne gagacin don da na gaga wucina wa ila lami ka ta ne etatu bil qurui bi khamsati ayami ya na law jila tura li asali bi eh, ai eh, la asala bi harajun wa mashakkatu bil igtisai wa gairi kullu yawmi yawmaini ila ya ala na gin na da ta yi e koyi tsara tsoro ba wale wa nuwa fugu de ga delili na dole jiji na oga nuwa fu delili na kewa jiji na oga nuwa fu lugba to wa lai nuwa fu ne gin na fu kami na delili na me kami na wule ga na ila wi la gan kami kibo udalili ndi lani ya zuguba lani guba ko so hukuncin yin zagi ne je ya tara turo na ga ji ya zayin zagin nan bayani na iga ya lo kpabe yi ma bo no bayani na oga yi e, haidu hamili haidu alhamil ila gina ibe wena shi kana wejina manga algalibu kasiru e dagwa ko ne na dokuna annal unsa e zayin zagi za amalati wanda gayen wallani in ka to ana adamu e ga alada jiwa ba iza ra'at aminu dama e zagi ne ibe wani na gabele ga alada yi ali yakuna aidan in ba ga alada e gayo manga tasbutu lahu ahkamul aidi an ya kunu damu fasadi e ga hukunci jiyayin zagin da na ibe wani wuce ji gyala na na ke gyala da wuya wani ka shiga e ga hukunci jiyayin zagin da ga gyan na ji gyala da ya gata tara man gala ya kuma lawo bi a kamil hardi ya ji hukunci yayin zagin na ya zane ji shi kana ẹgbọn na lila kí aboyè gyala da wunga wugwa yẹn dìde yẹn. ɛwɔ nam ɔbɛyi bɛ wɔn akyɛ eliwu yɛ di sika ne ya adi okun kyɛn na ne bɛ sika ne yɛ wɔn mɛlɛti yɛ za kɛlɛafo nnɔnɔ yi gabe daa no emi gi dabo bɛyi na alo le emi saka ne yi de kike na ama wɔ sawa abɔ yɛ gana gyi gboro gana ana wɔyɛ za yi na gi nnɔnɔ yi bɛ wɔn kyɛ di sika daa no sika gyi kyi wuyɔ kasi wo di sika ne kyɛ ama nga ana gya wuce ni wuli da na ɛgya al'ada yau yanzu da na ɛgya al'ada ya kaza na ɛdiya na yi oga ɛji gya al'ada na wani gin na na bai wani na kato wuce yi lo iza ka na alali waje ilim otadi fi aida a wani ga kendo a daye na da kamina daye na wani ya na asola fi ma iza lamu ya kun sababu iya munawu kaunuhu aida kaide ga wasun dondo na iga su gwana ga ga ganna na tiya da kami na yi be wani da na uji ga ala da na ya wala zabil kitabi idin qur'ani ba wala sunna imani sunna ba <clears throat> ga dalili be ma yamnau haidul hamili na yamnau haidul hamili na ga shi kan shi kan gani da giga ya ji shikani wa in eh, da giga ibe waya ni wa ni na ya yusibu limar'ata min ad-dami annahu haidu

izagi na ya kangada faya harumu talaku man talizamu ha iddatu izagi na gaya shika na uce ibe wayena wuga da da hali ya yi wannan uce di shika e ba gaga bano ibe wa ma ya daji ganin zagi ga ibe yau na shikan na no dan ji da na walu wai fi wala ọmọ na yi yan yi mi wújà haramu yin yàgì ká ìbẹ wọn yín náà ọdọ ìbẹ náà kú yà nà tọ́lá kàfẹ́lẹ̀ haibì ọmọ na yàgì ká dẹ̀ ṣìkọ̀ ọ̀chá gàgán awúyá ẹ ẹ ẹ lẹ́ nà tọ́lá kàfẹ́lẹ̀ haibì fi gẹ́rì lẹ́ hàmìlì fàkàlì fọlì káwìlì yìí tààlà wọ́n yà lé ẹgà sọ̀kọ́ náà wọ́n yà gàgán fọ́tọ́lì kú hún nàná fọ́tọ́lì kú hún náà. li iddati innan na walayen luton amma fi tolaki li hamili hali li aidi inda gida idan wai ume ji shikan dali shikan nanu bai ne ba ciya fala yu khalifu lian man talaka li amila faqad talaka li iddatiha zanen yayin da gina ibe wani wuya da kamina yin da gina ikina kunda belili na sawa'un kana aidan am tahira kamin wuda alada yin wibe wani yawo ko kamin a wunji shiga kan gaba wibe lili yayin wani wudane na yana iddata amma na idan zagin ne ba shari'a wa ba wa ba ba bele hamlin wani zai kala ya haruma alayhi talaqwa e, e, ba'da al-jima'i bi khilafi ghayriha man ya daji bayanin kenya giga ibewe uche edishi kan eba yowo be wannan na dabi wini a ci shi kan nan na wani jidan wannan wani liya iddatul amili yana yi dayan e, zagi na ibe wani na latan kabi wani jikin ni ga zagin na yi daji zuwa illa bi waga ila hamli sau ga karanu lanaci sawa an kanati tahidu wafe wani ji shi kan amula ko wani ji shi kan ina gida wani ji shi kan e ya ba ci wuya amma wai bewe to waya le kawo gashi kan zugu tajin yi daula za idawa zozo domin mayan egi kendo sai ce gaba a ahmal ajaluhunna an yad'ana hamlahunna suratul talaq man ga bayan da na kokogi ma yaro mu bil haidi ne yi da gaya be shi kai ma jana ne ne bu sallah da bu ne ne bu azun da bu yàyíká ìbí síkà yẹn jẹ́ àlàáde wọn àti sálà yàyíká ìbí síkà yẹn jẹ́ àlàáde wọn àti àzùn yàn àtúkù bàbá ní lájà àràmù yà ìzà yìí nàgínà ìbí síkà yẹn náà yìí ni wọn laja àwọn lájà àràmù yà ìzà yìí nàgínà ìbí ama yẹn keja àmọ kàába kéjà ìzà yìí nàgínà ìbí síkà wọn àti kíyà yẹn wọn àmọ kàába kéjà ẹ tàchí máa bó ní ìzà yìí nàgínà ìbí síkà yẹn ẹ bá àdé sún imiya abin da ce ce gaga fa'ata zulun nisa'a fil mahidi ya kiya bai da gishi ba ne ge da amma ji bai nuna ka ci babu wale a rasulu sallallahu alaihi wasallam wa bayani ji baje wudi ji yo alada yo yi mi aji ge di shika e ge ni cike ba bayan e lele keba zogo biya ebu eh, keba biya sahabe shi yana bi a cikin yana bi ga sako ci ci yana na bi ga yasa alunaka anil mahidi kul wa haza fa atazilun nisaha fil mahidi suratul bakara kenu ga lena ngba ẹ̀dà yìí dàgí gáyìí bẹ́ẹ̀ sí kan wọ́n á yẹ wa ato sɔkɔyɛ na wa ba alukur'anu na wọn adi tasibi'an na wọn adi tahalilan na wọn adi takabiran na ademi ni manjo na gbomina ademi ni manjo na gbɔmina manga wakani obi alawo walila alhamdu da jin ya yi zagi zagi e e e ma ya kasuru bi shawatawu yana wuga Allah shawu kyabu bayimina dole jima'i ba da dai ba ke yi buru amma yana ga kewa ji yi kwata na ke mana ke kisi na ke na bayan wuce shi na shari'a ya bu ya bau ji yi wu bayan mi kami na yi mi e da gyayen al'ada wani amma yi mi wula yin da cuwa wula mini wu da kangi wula ya gbara wu gbata wangi ya bu aza ke da guba ba alhaidu la'a wata karau li qur'ana ina gina ibe ga alada yana waji la ila illa allah waji subhana allah o ma gba al qur'anu o ga de fiti ona o ga de fi yan ona hadisi o mu atia o ga kunna umaru an nu khuraja yawma li a a an eh? nukhraja yawma li eid ya fi awa bayin a ga ila kukuti dan efoye idi ezayin zagiye ntu gizi be zane je ji shika ne e e ya kunna halfan nasi adaji zumaya ba gizo fayo kabbiruna bi takabiri aga ji sallah a ce ji takabiru mana liman ji allahu akbaruna na tɔnyi zaki yo so ne delili na tɔnyi zaki ne si delili ana so ati aji kambara na pamba de limanyi wɔyɛ dawo na bi to ayi atoma ati abaso kɔ aduwa bi aduwa na limanyi ba ne fɔ yi di yɛrijo na bara kata za ne kali yawo mi ɛyɛ e wa bi be na da ye fɔ ŋun tiɲɛ ne bɛ fɔ bawo yi. manga fili hadisi mini hadisi na wale ga annali huyatwa ina gina yi be shi kai na yau ka birna waya zukurun nan la hada wa jalla shari'a ya daji ya ga andi takabiru amma fiya to su koyi alisi ne daga ibada na aisha ke da yanzu gina ya ji shi kana wa maka ba keja wa da zan fa bi marwaya eh, fashe kautu zalika ila rasulillah annabi ce ga ifu ne ma ifu alul hajji gairu allah ta tofi bil baiti ata ta man ga hadal hadisu wallazi kablau hadisin na bane da bar bane yufi dani bi wudu'i anna haida yushrau laha an tazkura Allah azza wa jalla wali anna alqur'ana zikrun ibn to gba qur'anu to zikiri guyo kama kana azza wa jalla kenda su kwaga inna nanu na zanna zikira to ina lahu lahafizuna na manne fa yajuzu lihayidu fa yajuzu wa gwani dawana lili haid ya anyị na na-eli an ta zukura la'a na wa gba ka wa tu ya na wata karau alqur'ana na wa gba karatu ya alqur'anu na manga mene hukuncin na ina gina ibe shika kan yana wa gije ke ba be ebe ma jije ke ba afinu evo ne wa afinu e ke ya ba lafi ma afinu e ke yu lafi wuge ya yi zagi na ibe e, e, e, shi kan yana na wube ba funuwa wata ga silu rasa zauja a wato rajilau ina gida ibe shi kan wannan bautiya umar shebati ina gi wangi shi da wani na je she ba tina ina gi wangi shi da wani na je na ya ba shi tina daga ba da na aisha ga kuntu eh urajju li rasa rasulillahi mi aji mi ate mi fe she ti annabi sallallahu alaihi wa sallama da ka ci gbo bayani a ci masallaci etu ma ta dundukon bo wa ana haidu mai be shi kai kanga manga arrajulu yakarawu alqur'ana aiza ba ge to wa gba to qur'anu fi hijiri in mura hati yi wayya haidu abe ke uga tita dunduko yimi ubo ewu ma ye yimi na yimi yiuna ama ibe qur'ani fito yimi ga ibe shika yeti utita ti na kaci gba yimi o na kaci gba yimi na na ibe alade na kan e ba tita ti da na e ba fi gba qur'anu o daga yi e bani na aisha uga bi uga annabi sallallahu alaihi wasallam haji wafi ya karau qur'ana wani kwe baka to qur'anu wa ra'suhu fi ijri ita annabi ma ji udadu fomi bu wa ana haidu imajin yi be shi kai hadisin na imam buhari gobe jawazu nawmu rajuli ma zawjatihi al haidu fi luhafi wahidi sharia idaji baagi ulele be yimi wi le ji shikana a fi ebe uchi kwannyo kendo aja wa gan ba nyimi ude de uchi ko ka to nini imi guba o zan dan do yide yi e ga shi o cha lele o de be ya ga fi de gi ja ga te gan ye pi bo mo adis adis na na daga ummu salama ma salama na bayani wai jau nye zan zagi ungwayi na wa ibe de uchi ko e ka to na kamin don da ya baga be katu to hun be ba ga fina kenan ya sabani je jan fan me ga te magina amma ga gane la ka wa magina na fe kile wuce ko ke koshi na eh, bayani na ke ya lagba kaseti na zumana yi egi agima yana yi da ya ji ala na wa daza gada masallaci tiya mai ta al'ada wani wada zaga dan masallaci tiya kuma layin da ci masallaci kuma gada masallaci layin tushi ayi daji be yana shi ye gabe da ne to yana yi gagba ya ganna zuma gbani na nga yi wato ya gyayan egima egima wunde okuncin noci kayi na agwo hukuncin ya da gana iyaka yawan ya fi nan ya gya fe bai ya gima wuce a bi sallah ja na wunga gufo shi ba gama ya ba da shi na bai daga ba na muhammad ya tiya a ci ga gawo nan ya gina gufo shi ba na umar gina ya gyamba ba fo shi ba bai ni wula ni funu ya sallah yin ji yandon da na sallah kawai yin ji lena wuce gaba bai jijin yi zuba jijin bo gan ce baga da bukata un lokato ya ja wuce da zuba fashi ba wuda na ayu ga ya tsara tsoro e ja na maga ba ka fi fashi ba na aje da na yin gin na fe du shi shiga sai ga gun fashi ba bena amma ya daji shari'a e ja na ga da ba yin gin na jin gici ya zawon gi shi ga da gi e bo bi ba ya ja ya gi na na bana ma ban be bi ba alade eja tsara tsoro ya hukunci mu ba hele ani zana ejuna unga de rike eja tsara tsoro gani me eja ne je tsara tsoro ani ala alada ga be ulasan lulugwa eja alada ga da un lagu sun sallu fuji ofi la ne dan nuji salla lokaci guba wa ji jamu ta'khir magaribu be she umma ji jamu takadimu zuru be la'asari bayani da wani gi musamman eti ganyen egya al'ada gani tara ganyen taratore mai ganyen egime gwargwado bayanin na naji labe tukagi tukagi ba abun na wadanin ya Allah hun dokun gani amma gwargwado na lokaci yayi na nga yi labe da wani na na kenan zagaiwa bayani na wunje be yayi wo be telefon nan bayan yi gwargwado na yi gagbe ni hunga basu koya hunga ya Allah subhanahu wa ta'ala yayi wadanin Wa jin alkawal ga yiwo ga yiwo waye yi ye yiwo da wani ye ya kwaso albarka ye gideni nan nan ya kwaso albarka ye zo bayan tsaye musulunci nan ye lobin idanu albarka ne ma gotun na gwai bakin da gwai na wa fil a sanata wa kana azaban nari alama innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna alama ya muka mukallibal qulubi sabit qulubana ala dinika alama ghafir li abayina warhamna ummatina subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh